آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين آه، إذا ما من شيبا آه، منا بياني أكان حديث أبو شريح وأن مكا يبياني فائدو لندما لمي سكر بياني كتشن وأن حديثي a ci gaba da bayani a kan fa'idodin da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kunsa shine yana wajaba ga dukan wani malami wato yayin da ya ga shugaba ya yi wani kuskure wanda ya saba ma addinin musulunci yana wajaba a gare shi ya faɗakar da shi baya halarta ya ɓoye gaskiya kamar yadda abu shari'a nan da ya ga amr ibn sa'id ibn al yana shugaba a madinatul munawwara yana gwamna a lokacin ya ga inda ya kusure da faɗakar da shi kuskurensa to haka yake wajaba ga dukkan wani malami idan ya ga wato jagora ya yi kusure ya faɗa masa ne allah ya ce ne manzansa ya ce a fa'ida na gaba da malamai suka yi bayani shine a haramta wani abu addinance ko halasta shi yana hannun Allah subhanahu wata'ala ne wato ba hannun mutane ba shi yasa cewa lam yuharrim hannasu harrama Allah azza wa jalla wa lam yuharrimha annasu wani mutum bai da yanci na halasta wani abu addini ce wannan halal ne ko wannan haramun ne in ba wai da dalili ba daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ida na gaba malamai suka yi bayani shine idan muka lura za mu ga nan tabi'i ya saba wa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Amr ibn Sa'id wanda yake shi tabi'i ne ya saba ma Abu Shuraih Abu Shuraih kuma sahabi ne kaga wannan kuskure ne zance mace inganci abinda malamai ma'abuta ilimi suka tafi a kai dukkan tabi'a sahabbai dukkan su wato adilai ne sahabbai ga baki ɗayansu shi yasa baya halasta wani ya zo ya zagi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa annabi yayi hani akan haka la tasubbu ashabi kuma Allah ya tsarkake su ga baki ɗayansu yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم sakinata alaihim wa وأصابهم fathan qariba haka allah yake cewa والسابقون الأولون haka لقد تاب الله على النبي saboda haka wannan abin da amur ya yi babban kuskure saboda ya saba ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karanta hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأم عن محمد عن محمد عمن عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكي سوى حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب وانا عبد الله ابن عبد الوهاب لم بصرني جرم بصرة قال حدثنا حماد حماد وانا شين ابن زيد حماد ابن زيد شيما البصري ان جرم بصرة بصرة وانا تكي سكين جرم إراكي kamar yadda muka sha bayani manyan garuruwa na ƙasan iraki wato kufa da basra wannan su ne manyan garuruwa na ƙasan iraki an abi ayyub ayyub shine ibn abi eh, tamima al-basri shi ma dan eh, garin basra ne sannan an muhammad an karɓo daga muhammad muhammad shine ibn sirin shi ma dan basra ne eh, an abi an ibn abi bakra ibn abi bakra shine abdurrahman ibn abi bakra Ah, kamar yadda ya tabbata a wannan nuska ta almustamli eh, da kushimiha ne a wasu bugu na sayuhar bukhari an cire ibnu an abi bakrata to wannan kuskure ne wato akwai sakat a ciki amma nuskar da ta ce ani bin abi bakrata ita ce ingantacciya saboda muhammad Ibnu sirin bai da riwa ba ya ruwaito mu ba sharaftan bane daga abu bakrata ya ruwaito ne daga ɗansa kamar yadda wani bangare na sanadin wannan hadisin mun riga mun yi bayani a kansa ya shuɗe a ƙarƙashin babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ruba muballag aw amin sami'in tayyib a cikin wannan sanadi a can akwai ibn daga muhammad ibn sirin an abdurrahman ibn abi bakrata an abihi da haka shi abdurrahman ibn abi bakra dan abubakrata shi ya ruwaito daga mahaifinsa wato abubakar ta radiyallahu ta'ala anhu zikiran nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan zai kara maimaita sanadin wannan hadisi al-imam al-bukhari a cikin kitabu tafsir a karkashin tafsirin suratu bara'a zikiran nabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala sai ya ce fa inna an ambaci annabi cewa wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hudubar da yayi ko jan hankali da yayi na mutane kala yace fa inna dima'akum wa amwalakum lalle ku sani fa ku taron mutane a jinainanku gabaki daya wa amwalakum haka dukiyoyinku to kala muhammad sai muhammad ibn sirin yake cewa ahsibuhu ina kyautata zaton ya ce kala wa a'radakum haka kuma abin da ya shafi mutuncin kawunanku kamar yadda ya yi bayani a wancan hadisin ya ambaci wa aradakum din a nan wato ya samu kokonto amma a wancan hadisin da muka yi karkashin babin da muka ce babu kala nabi sallallahu alaihi wa sallam rubba muballagin aw amin sami'in ya ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yawmikum hada babu shakka a can ina fata an gane to shi yasa kamar yadda alqur'ani idan mutum yana so ya fahimci alqur'ani dole sai ya dinga kokarin muqarana tsakanin ayoyi da ayoyi yana hada su ta haka ne zai fahimci menene wato aya take nufi haka shi ma hadisi ga yanzu idan muka hada wannan riwaya da wadda muka yi sai kasance mun samu ne wato fita ko kwanto na wannan rawi a nan da ya yi a nan muhammad bin sirin ya samu kokonto wa ahsibuhu lalle ina tsammanin tabbas ya ce fara wa arabakum amma a wancan riwayan babu wannan kokontar ina fata ana tare da ni alaikum haramun ka yau mikum hada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ku sani baya halasta wani daga cikin ku ya kashe wani dan uwansa haka kawai ba tare da ya masa wani abu ba ba a kashe mutum sai idan ya abin da ya aikata wato ya halasta a kashe shi addinance kuma wanda yake da haƙƙin kisa shine shugaba za a koma wajen shugaba a masa bayani ga laifin da mutum ya yi ina fata wabis idan shugaba ya ce to abin da ya yi misali kaga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtuluhu la yahillu damu mu'min muslimin illa bi ihda salat السيد الزاني والنص بالنفس والتارك لدينه المفارق jama'a wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababen wanda ya yi ridde ba addinin musulunci kuma ya zo yana ƙoƙarin kawo ta'addanci a cikin addini ko wanda ya kashe rai kaga za a iya yin kisasi shi ma a yi ne a kashe shi waka tabna alaihim annan nafsa bil nafsi wal ayna bil ayn ya yi ladina amanu kutiba alaikum al qisasu fil qatl haka wanda yake da aure don ya yi zina kun ga hukuncin sa ne ne shi ne jefewa a jefesa. sa to waɗannan gabaki dai ababen yana halasta a kashe mutum kamar yadda ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi bayani amma mutum ba zai zo kai ka ce zaka kai da wannan hukuncin ba dole sai an kai wannan hukuncin zuwa ga shugaba kamar mu yanzu Allah ya jarabce mu misali shugabanninmu ba wai malamai malamai bane na addini ko ba haka ba su ba san waɗannan hukunce-hukuncen ba a sai ya kasance sai an kai matsalar yanzu ko abin da ya faru zuwa ga zuwa ga alƙali alƙali wanda ke shi ma yana hukunci da shari'ar musulunci sai ya bi diddigi wajen tabbatar da wannan laifin kamar yadda shari'a ta shar'anta idan aka samu cewa wannan mutum ko ya zo ikirari da kansa cewa lalle ya aikata zina kamar yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai a tsaida masa da haddi a kashe shi ko kuma ya zo ya ce lalle shi ya kashe wannan mutumin ko kuma ya ce lalle shi tabbas ya yi ridda kuma ba zai kuma addinin musulunci ba kuma ya zo yana kawo matsala a addini Ka kun ga waɗannan yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayani duka sun aikata abin da za a iya kashe su amma ba ni ba ko kai wani zai je ce zai zartar da wannan hukuncin har sai an koma ma shugaba ko alkali ya ji diddikin wannan abin ya faru sannan sai a zartar da hukunci saɓanin abin da ke faruwa a wannan zamani yanzu an mai da wato jini abin da ya fi sauƙi ana kashe mutane yadda kasan dabbobi a kama su a yanka su ba tare da wato sun yi wani laifi ba wannan ranar tashin alkiyama akwai wato babban azaba ga wanda za a yi ma wanda ya aikata haka kamar yadda Allah ya bayani wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda azaban azima haka hadisi suka zo da dama idan bai tuwo ba ya mutu cewa makoman fashi ne wutan jahannama duk wani wanda ya kashe wata rai ba tare da wato haƙƙi ba na shari'a haka kuma abin da ya shafi dukiyoyi dukiyoyi baya halatta mutum yanzu kana rayuwa da wani ya zo ta dukiyarsa ba tare da me ba ba tare da wato izininsa ba ko shi ya baka wanda ya shafi sata wannan haramun ne wanda shi ma ya gamata a ce ana tsaye da haddi a kanta kamar yadda Allah ya bayani wa wa wasariqa faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim wato idan mutum ya fata hukuncinsa shine a yanke masa mai hannu wanda masukan wannan satin ta kai misali wanda na tsaye da haddi din ba haka cin mutunci idan aka ce mutuncin kuma mutunci ya danganci ga baki tun daga tozar mutum haka mutum bai ma komai ba ƙila mutum yana ji da mulki ko kuma dukiya kamar yadda muka yi bayani a farkon karatun yau a shi wato mulki wasu a mutum yana shiga cikin gigi na mulki idan yana da mulki sai ya dinga ji kamar a duniya babu wanda isa ya da shi akan abin da ya yi niyyar aikatawa ko kuma kuɗi dukiya ka zo don allah ya maka baiwan wannan ko kuma ƙila dingi a anguwa babu wanda ya ku yawa sai ka ce za ka yi amfani da wannan dama ka zo kana cima mutane mutunci yadda kake so kana wulakanta su to maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan haramun ne sosai kuma wanda mutum idan bai tuwa ba ya mutu akan haka to lalle zai haɗu da fushin Allah ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah ya tsare mu to saboda haka waɗannan ababe ga baki ɗaya haramun ne manzo Allah yake cewa haramun ne alaikum haramun ka hurmati yawmikum hada kamar yadda wannan yini naku yake haramun fi sharikum hada haka kuma a wannan wata naku wato haramun ne ku zo ku ce za ku yi yaƙi a makka ko kuma ku shiga cikin harami domin yaƙi ko kuma da makami ala liyuballighi shahidu minkum al-ghaib wanda ya halarci wannan wa'azi da aka yi ya isar da shi ga wanda wato bai samu halasta ba وكان محمد يقول محمد بن سيرين يا كفن سينا شيوا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك دلي ما ذا الله جرادة أن يسأل الله سبت أجريش يا يزفيا وأن صدق رسول الله مغانا شيكا محمد بن سيرين باوي مغانا بنينا ما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم daga kalmar sadaka rasulullah wato shi muhammad bin sirin ya ce annabi ya yi gaskiya amma ala hal ballagtu marrataini wannan magana ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan da yayi ma mutane nasiha a hudubar da yayi na hajjin da yayi na bankwana bankwana da annabi yayi da mutane ya musu nasiha wato sai isar da wannan sako yake cewa ala hal ballagtu shin ko na isar da wannan sako so biyu yana faɗan haka wannan farashe ne na hadisin da muka yi bayani a kai na makaranta باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا علي بن الجعد حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن بن حارث يقول سمعت ربيعي بن سمعت ربيعي بن حارث حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج, فليلج النار حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن آمر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال كما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan babi zai mana bayanin hukuncin wanda ya kirkiri karya ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ya ce kaza kuma alhalin ƙarya yake annabi bai faɗi wannan maganan ba to menene wasu hukuncinsa ina fata ana tare da ni to ya ce ƙara haddasana ali ibn al ya ba mu labari wato can munasaba na wannan babin da wanda ya gabace shi da ake cewa yayin da ka ji wani ilimi ana so ka sanar da shi amma sai mutum ya yi taka tsantsan wajen sanar da wannan ilimin abin da ya san cewa annabi ya faɗa ya ce annabi ne ko abin da ya san cewa wannan ba magana annabi ba ne maganan sahabi ne ko tabi'i kada ya ce annabi ne ya faɗa ina fata ana tare da ni kada mutum ya yi azarɓaɓi wajen ƙoƙarin mai wato isar da abin da yake ji na ɓangare na ilimi قال يشي سوى حدثنا علي بن الجعد شيء البغدادي wato Ali ibn Ja'ad ya ba mu labari wato na wannan hadisi cewa ya karbe shi daga malamin sa Shu'ba ibn al-Hajjaj qala akhbarana Shu'ba qala akhbarani Mansur Shu'ba wannan ibn al-Hajjaj al-Basri qala akhbarani Mansur yake cewa Mansur ibn al-Mu'tamir ya ba mu labari al-Kufi an Kufa qala sami'tu Rubi'iyya ibn Hirash ya bi ribi'i ibn hirashin almadani shi ɗan madina ne ya yana cewa sami'tu ali ibn abi talib naji ali ibn abi talib ya kolo yana cewa ƙara nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce la takzibu alayya kada ku kirkiri ƙarya ku jingina shi zuwa gare ni annabi yake cewa kada ku dinga yi mana ƙarya wato yi man ƙarya wannan abu ne wanda yake mai hatsari sai annabi yake cewa fa’innahu lalle man kazaba alayya wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta shi zuwa gare ni falyalijin nara lalle da sannu zai shiga wutan jahannama shi ne falyalijin nara lalle zai shiga wuta to kun ga wannan abu ne wanda yake mai hatsari sosai hadisi na gaba yake cewa qala haddathana abul walid abul walid shine hisham ibn abd al-malik al-basri qala haddathana shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj shima al-basri yake cewa an jami' ibn shaddad al-kufi daga jami' ibn shaddad an kufa an amir ibn abdullah ibn zubair an karbo daga amir dan abdullah ibn zubair an abihi wato daga babansa kun ga nan wato riwaya ce ta da daga wa daga babansa kamar yadda ya gabata a wancan ibn abi bakara abdurrahman ibn abi bakarata an abi bakarata to kun ga wannan yake nuna mana magabata wato sun kasance ma abota ilimi kun ga su masu ilimi ne haka ƴaƴayen su ma masu ilimi wannan kuma shine wato abu abinda mutum zai samu tsira a rayuwa ya kasance duk yanda za ka yi za ka shagalta da rayuwar duniya bakin gwargwado ya kasance ka san addinin ka kuma bayan haka yaran ka ta musu tarbiyya na addinin musulunci ina fata ana tare da ni a lokacin da yako ya sanar da ɗansa wannan hadisan sai ɗansa yake cewa an abihi daga babansa sai yake ce masa qala qultu lizubair shi wato abdullahi ibn zubair ya karɓo daga an abihi daga babansa wato az-zubairu kenan sai yake cewa na ce ma babana inni la asma'uka tuhaddithu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana jinka kana yawaita bada hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yuhaddithu fulan wa fulan kamar yadda wasu sahabbai ko wasu mutane suke yawaita karanto hadisai da suka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam kai ne yasa baka da yawaita riwaya daga annabi ba ma jin tana cewa tana kawo hadisai na annabi kala sai ce amma inni lam ufariquhu walakin sami'tuhu yaqul a lalle ni na kasance ina da zanta annabi sallallahu alaihi wasallam ufariquhu wato lokacin da annabi yake a ra'ayi kowane lokaci in dai za a yi karatu wato ina zuwa in saurari karatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam bana rabuwa da annabi a wata riwaya ta isma'ili a mundu aslamtu tun lokacin da na harbi musulunci wato bana rabuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowane lokaci na gansa zan je sa domin in karo da abin da yake wato fada wannan hadisi al-imam wasu daga cikin malaman abu sa'id sun fidda shi kamar al-imam abu dawud a cikin kitabul ilmi haka imam an-nasa'i haka imam ibnu duka sun fidda wato wannan hadisi walakin sami'tuhu amma abin da sa ni bana yawaita ba da ilimi na hadisi ko bana yawaita cewa annabi ya ce kaza naji saboda tsantseni sami'tuhu na naji annabi tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man kadaba alayya duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta shi zuwa gare ni fale tabawwa maq'adahu minan nari lalle ya sani cewa ya tattaran kansa wato wani mazauni ne a wutan jahannama wa iyadu billah kun ga wannan yake nuna mana hatsarin ne hatsarin yin ƙarya ina fata ana tare da ni a tsaye wasu malamai suka ce fal ya tabawwa maq'adahu minan nar khabar ne duk wanda ya haka cewa an tanadan masa wutan jahannama wasu suka ce a'a wato insha ne duk wanda ya haka lalle yana tanadan ma kansa wato wurin zama na cikin wutan jahannama ina kara karanta hadisi na gaba sai mu haɗa su mu bayanin su zai fi ba da ma'ana حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوع مقعده من النار حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار Thank نعم. نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يجي سوى قال حدثنا أبو معمر أبو معمر شيني عبد الله بن عمر البصري رحمه الله تعالى يجي يا با ملاباري واتونا عديتي كما يدي كربا دغا آه، مال من قال شي حدثنا عبد الوارث لك عبد الوارث شيني ابن سعيد البصري wannan sanadin duka yan basra عبد العزيز daga abdulaziz شيماء البصري قال أنس sai anas ya ce daga wato anas kun ga wannan yana cikin rubaiyat na al-imam bukhari mun sha bayanin cewa al-imam bukhari yana da rubaiyat da yawa wato tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne kawai kun ga abu ma'mar sai abdul waris sai abdul aziz sai anas قال أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا للي أبن ليكي حناني بانا باكو لابارا حديثي سوداما أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي تيراد أمس الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من تعمل علي كذبا وأن يميا كثيرا حريا دقنجان domin ya jingina shi zuwa gare ni ya ƙwaƙwalo wani magana ya ce na ce kaza kuma ban faɗa ba kuma da gangan fal ya wa a da minan nar lallai ya sani ya tana dan makansa wato mazauni ne a wutan jahannama wal billah kun ga wannan yake nuna mana sahabbai wato sun kasance suna da tsanke ne wajen ba da ne wajen ba da ilimi haka wajen faɗan hadisai ba sa faɗan hadisai sai abin da suka san cewa annabi ya faɗe shi cewa tabbas ya faɗa hadisi na gaba kala haddathana makki ibn ibrahim al-khurasani al-balkhi wannan makki ibn ibrahim yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman al-imam al-bukhari قال yake cewa haddathana Yazid ibn Abi Ubayd wannan Yazid ibn Abi Ubayd al-Madani at-Tabi'i shi tabi'i ne daga Salama ibn al wannan sahabi ne wannan kuma shi ne wato sanadin sulasi na al-Imam al-Bukhari shine awwal sulasi na al-Imam al-Bukhari shine wato sulasi na farko wanda al-Imam al-Bukhari ya tawasu a lissafinsa da ka ce sulasi daga salasa ne abu uku wato tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku ne kacal kuma da wannan ne ake fifita wato littafin al-Imam al-Bukhari akan sauran littattafai na hadisi da dai sauran dalilai da muka taɓa bayani a kansu to saboda haka al buhari yana da uluwus sanad jiddan yana da sulasiyat fiye da goma an gane ko wanda tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kacal to wannan shine na farko saboda aka yi kokari a rike wannan sanadin da matni din shine awwalu thalathi na al-imam al-bukhari daga mati ibn ibrahim al-khurasani al-balkhi daga yazid ibn abi ubayd al-madani at-tabi'i daga salama ibn al-aqwa قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجى النبي إرادة أن يسأل الله صدق أغريش يقول لنا man ya kula alayya ma lam aqul duk wanda yake wanda yake fadan wani abu a gare ni akan abin da ban faɗa ba hal ya tabawwa maq'adahu minan nari ya sani cewa lalle yana yi kansa ne wato tanadin wutan jahannama ko yayi ma kansa tattalin wuri na zama a wutan jahannama ina fata ana tare da ni wasu malamai sun ce sulasiyat sun ce ashirin ma na al-imam bukhari wanda ya ambace su a cikin aljami'ar sahih nasa to saboda haka a malamai ma'abuta ilimi sun fidda fa'idodi ƙarƙashin waɗannan hadisai da muka karanta na farko haramcin ƙirƙiran ƙarya a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala da ke cewa ku sani duk wanda ya kirkiri ƙarya yana jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗa wannan babu wani tawili cewa sakamakonsa shine wutan jahannama iyyazu billah to kun ga ko da wasa baya dacewa mutum ya dinga kirkiran ƙarya yana jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kuma ana itibarin sa yana tsaye daga cikin kaba'irul zunub wanda ya halasta kirkiran ƙarya ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ya kafarta shine abin da wasu daga cikin tawagan malamai suka tafi ire-iren su al al-juwai ne inda yana ganin ƙirƙiran ƙarya a jingina shi zuwa ga annabi halal ne to wannan kafirci ne abinda wasu malamai suka wato tafi a kai kenan kuma in ce ma mafi yawanci wanda ya halasta haka da wannan yake nuna cewa kamar ya karyata wato ayoyi na Allah subhanahu wata'ala wanda suka zo cikin littafinsa kuma al'imamun nawa yake cewa duk wanda aka same shi a yayi ƙarya yana kirkiran ƙarya ko ya taɓa kirkiran ƙarya ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukuncin hadisinsa wato ba karɓaɓɓe ba ne duk inda za a samu a ce ya kawo wani hadisi ya zo ya ba labarin wani hadisi to ba za a karɓi hadisinsa ba kuma fasiki ne ina fatawa wa a saboda haka malaman hadisi sun kasance suna tsantseni sosai wajen karɓan wato ilimi na hadisi in dai aka samu mutum ya taɓa yin ƙarya ya jingina shi da gangan zuwa ga annabi to riwayar sa ba makbuliya ba ce ta hadisi kamar nuh ibn abi maryam wanda za mu zo mu yi bayani a kansa yanzu nan insha Allah ta'ala ana tare da ni ko a a duk da malamai a ire-iren abu hanifa da al'imamu shafi'i suna ganin mahar shaidansa ba za a karɓa ba ina fata an gane ko wato sannan kuma sun masa a hukunci da fasikanci sai dai idan ya tuba fa'ida na gaba da malamai suka fidda cewa wannan ƙaryan haramun ne mutlak mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina shi zuwa ga annabi daga cikin ruwat na ilimin hadisi akwai waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya suna hadisai na ƙarya suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin wai kwaɗaitar da mutane <coughs> wajen karatun alkur'ani ko wajen riko da alkur'ani ko wani falala haka na wani al'amari amma dai wannan da baki ɗayansu gaskiya ba sa dacewa saboda haka duk wanda yake aikata haka yana ya sani an masa tanadin wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani idan za ka riwaito hadisi wanda ka yi ba ka da tabbaci a kansa cewa wannan hadisi na annabi ne ko ba annabi ba to abin da ya gamata ka ce yurwa ko yuqalu ina fata an gane ana ruwaitowa ana jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kada ka yanke ka ce wannan magana annabi ne ina fata an gane wannan shine shi yasa mafi yawanci duk in kana karanta littattafai na hadisi na malamai kaga suna cewa yurwa kaza kaza kaza ila rasulillah ko yuqalu kaza ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. to wannan bangaren malamai na musallar hadith siga ne na tamrin siga ne na ne tamrin idan aka ce siga su shi shine siga ne wanda ake rauna na hadisi da shi jirwa kaza ila rasulillah au yuqalu kaza ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam to ba sigatul jazmi bane ba wai ana jazmi bane kan cewa tabbas annabi ya faɗi wannan zance din ko wannan magana ina fata an gane ko saboda haka kai ma yanzu in za ka rawaito abin da ba ka da tabbaci sai ka ce yorwa au yi fa'ida na gaba da malamai suka da ƙarƙashin wannan hadisi shine a sun tafa hujja da waɗannan hadisai musamman hadisi na ƙarshe da muka karanta a yanzu a hadisi na sulasi na al'imamul bukhari cewa wasu da wannan hadisin suke kafa hujja cewa a baya dacewa mutum ya yi riwayar hadisi da ma'ana kun ga daga cikin malaman hadisi akwai masu tsanani a kan haka idan irin su imamu sha'abi da sauransu suna ganin la ta juzo riwaya da ma'ana baya halatta mutum ya ruwaito magana annabi da ma'ana sai dai duk hadisin da za ka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ruwaito shi da kalmominsa kamar yadda ne kamar yadda ya faɗa kamar yadda aya in za ka faɗa aya baya halitta kawo aya da larabcinka saka shi ma hadisi to daga cikin malaman ilimin hadisi a akwai da suke da wannan ra'ayin kamar yadda muke bayani kuma wannan yana cikin hujjansu to amma zance mafi inganci shi ne hadisi yana halasta a rawaito shi da ma'ana amma ne ya kasance an yi isharan haka sai ka ce auka ma kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kai taqidi cewa kai baka kiyaye kalmomin wannan hadisin kalma da kalma ba kamar dai yadda ya faɗa kuma sharaɗi na biyu shine kada ka dinga saba ka'idori na nahau ko na sarf na wannan hadisin kana tare da ni ka'idori na ne na nahau ko na sarfu to saboda haka saba masu ka'idodi na nahau ko na sarfu wannan yana janyowa yana wata yana lalata ma'ana sai mutum ya kirkiri ƙarya ya ce ko ya lalata ma'ana ya ce annabi ya ce wannan abin kuma annabi bai ce ba ina fata wabe kamar jiya a cikin waɗanda suke san mana tasmi'i na hadisi a wata zo tana san ma'a hadisi jiya a wurina sai ta karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da a lokacin da hadisi kurakuran suna da yawa wanda ta afka cikinsu innal imana la ya'rizu ila al-madina kama ta'rizu al-hayyatu fi hujriha sai ta karanta wannan hadisi da innal imana la ya'ziru في kama كما al-janna fi hujriha abin ban mamaki jiya jiya wannan abin ya faru da hadisi itbanu bin malik lokacin da ya je annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je masa sallah a wurin inda misali zai zai kasance kamar musalla a gidansa sai masa abinci fa sai yake cewa fahabastu ala kharizin khazirin wato min ta'amin sai na kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan na masa wannan abincin bai fita ba so sai karanta wannan hadisin faha sifsuhu maimakon fahabasuhu sun ta karanta shi fa hasisuhu wato da hisab kenan na kirgawa to kun ga irin wannan na farko shi yasa hata ilimin hadisi baya dacewa mutum wato ya dinga koya ma kansa gaba ɗaya ilimi na addini dole ne ka zai talatti wato karɓa daga wanda shi ma ya karɓa abin ban mamaki hadisin da ta karanta innal imana la ya'rizu ta ce la ya'rizu la ya'rizu sai ta karanta shi la ya'ziru fil kamata kama ta'rizu al janna kaga ma'ana gabaki ɗaya tayi ne ta lalace inda abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi cewa imani lokaci zai zo lokacin da zai taru a madina ko yana taruwa a madina kamar yadda wato maciji yake nannaɗa kansa a cikin ne a cikin raninsa haka imani zai zo ya nannaɗu a cikin madina ya taru idan aka ce la ya ziru ga ma'ana ta lalace ko kamata a rizul janna fi hujjada kaga wannan gabaki ɗaya ma'anan hadisi yayi ne ya lalace to a ƙarƙashin wannan hadisai ne malamai ma'abota sharhi suka yi bayani kamar yadda su al-imamu a cikin wanda qari da sauran suka kawo cewa a waɗanda suka kasance suna ƙirƙiran ƙarya suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka dukkan wani littafi na musbalahul hadis babba ka yayi wannan bayani cewa sun tafi gida uku alwadda'una wato masu kirkiran ƙarya suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tafi gida uku na farko zanadika zanadika kamar ire-iren su muhammad ibn sa'id al-maslub da Muhira ibn sa'id al-kufi waɗannan da gangan kawai saboda zindiƙanci taɓewa da munafanci da wato abin nan a izgilanci ga addinin Allah sai su dinga kirkiran hadisai haka kawai suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ya ce kaza kuma bai ce ga wato zanadi a kenan kashi na biyu daga cikin waɗanda suke kirkiran ƙarya suna jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da wani dalili ba shine muta'assibuna wanda suke ta'assubi muta'assibuna bi شخص معين متعصبون kamar waɗanda suke da ta'assubanci da Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an da ire-iren su Muawiya ibn Abi Sufyan ɗan Shi'a yanzu Shi'a da dama sun ƙirƙira hadisai sun jingina shi na zuwa ga Ali ibn Abi Talib falana Ali ibn Abi wanda kuma na karya ne hadisan fa muta'assibuna kenan ko waɗanda suka ƙirƙirar hadisai na ƙarya suka jingina shi zuwa ga abu hanifa sai kashi na uku daga cikin masu ƙirƙiran ƙarya da gangan suna jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne wanda suke ƙirƙiran hadisai saboda tarhib da tarhib targhib للترغيب والترهيب littarhibi wa tarhib saboda kwaɗaitarwa da tsoratarwa kwaɗaitarwa misali da riko ga wata ibada misali nuh ibnu abi maryam kamar yadda ibnu salah mai littafin muqaddima ya kawo a ya kirkira hadisai da dama ya jingina shi zuwa ga annabi ya jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalan ne surori na alqur'ani aka ce saboda ne kai aikata haka yake cewa saboda naga mutane sun nisanci ne karanta alqur'ani mai girma sun shagalta da karanta wato abin da ya shafi littattafai na sira da muhammad ibn ishaq ya rubuta almazazi da kuma cikin abu hanifa shi kuma da ya ga haka sai ya kirkira ne harisai ya jingina su na ƙarya zuwa ga falalan surori domin a zo a dinga karanta ne karanta alƙur'ani kaga ya yi haka don me tarhib wato faɗaitarwa to duk da niyya mai kyau ne amma wannan haramun ne duk da niyyarsa mai kyau ne akwai waɗanda suke ƙirƙira kuma sai su jinjina ne saboda tsoratarwa hadisai na ƙarya sai su dinga kirkira suna jingina ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato na ƙarya ba tare da cewa ya faɗa ba shi nuh ibn abi maryam ya kasance yana jingirawa zuwa ga ikrima ikrima kuma zuwa ga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu tayyib waɗannan kashe-kashen wato wadda'una gida uku kamar yadda wasu malamai ma'abota ilimi suka kasa masu to ta yaya za a yi mu iya gane hadisi maudu'i na ƙarya za iya gane hadisi na ƙarya wato daga rawi ya yi ikirari ya ce abin da mai ƙarya ne kamar Nuh ibn Abi Maryam kun ga shi ya yarda cewa ƙarya ne abin da amma ga dalilin da yasa yayi ko kuma da yanayin lafazinsa rakakatul lafzi idan kana jin wannan larabcin ka san ba magana annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za iya ganewa ta bangaren yanayin lafazansa ko kuma da uku karina karina Shi ne wata alama kamar lokacin abu ja'far al-mansur wanda ya shiga wajensa sai yake cewa ne ya san cewa wannan khalifan yana son tantabaru sosai sai yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa babu abun da za a danda tsere da su ana shi ana musabaka sai ababe guda uku na farko masu hufi wato raƙuma ko masu kofato ire-iren su wasai ko kuma wato wajen yaƙi ko yan harbi waɗannan ababe guda uku su yake halasta a dinga yin me competition wato rige-rige da su sai ya ƙara yake cewa sai kuma manzo Allah ya ce abubuwa masu fuka-fukai su ma yana halasta a dinga yin mai wato rige-rige da su wato tantabara kenan da shi wannan sarkin ko wannan shugaban yana son tantabaru sai ya kara masa da tantabara yana faraka sai wannan ya gane cewa kai wannan kawai ya san cewa ina son tantabaru ne ba sai ya kara wannan lafazin tantabaru din kun ga wannan karina ta nuna cewa wannan ba maganan annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rawi abdullahi ibn zubair ibn al’awam al’almadani shi shine farko wanda aka haife shi a musulunci wato daga muhajirun awwal man wurida fil islami yani min al muhajirina lil madina lokacin da muhajirai suke hijira suka shiga madina wato abdullah ibnu zubair ibn al shine farko wanda aka haife shi a me a madina daga muhajirun kuma lokacin mahaifiyarsa ta zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ɗora shi bayan an haife shi ta ɗora shi akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ɗauki abdullahi ibn zubair ibn al-awwam sai ya rungume shi sai ya ɗauko dabino sai ya tona wannan dabinon sai ya sanya masa aina a cikin bakinsa wannan shi ake kira at-tahnik kuma wannan shi ake so wato mutum ya yi ma yaransa yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da yaro ana so farko abin da yaro zai fara ɗanɗanawa a duniya shine da dino a yi masa tahanik sai a ɗau da dino a sanya shi a baki a tattauna shi ruwan wannan dalilin sai a sanya a bakinsa wannan sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabai da dama daga cikin akwai abdullahi ibn zubair kamar yadda hadisai ah, suka tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim sannan zubair kada ku mance ibn al-awwam yana ɗaya daga cikin ashara al-mubashshiruna bil janna wannan za mu fahimci a wannan sanadi akwai riwayar tabi'i daga tabi'i sannan sahabi daga daga sahabi sannan ka daga baba kuma wannan ah, shi ne bayanin da malamai suka yi karkashin wato waɗannan hadisai guda uku da muka karanta ina ga da yanayin lokaci za mu tsaya a nan ah, darasi na gaba sai mu karasa hadisin da ya rage na wannan babin insha Allah ta'ala muna roƙo Allah ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi wannan mafi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wannan shi ne majalisi na nawa na yau ake shi ne majalisi na sha takwas ko na juz'i na ɗaya da na na na za a buɗe kofa na tambayoyi ga waɗanda suke da tambaya na'am na'am wadda'un na'am Eh, ta sabida, eh ai waɗannan gabaki ɗayansu daga a ta ban gane tambayan ba sosai eh ana samun su kamar shi a kaga Nuh ibn Abi Maryam duk da shi ga dalilin da yasa yayi amma kuma kaga wajhi na biyu idan muka lura za mu gani ya da sai da mai fara kasratun riwaya domin ya kwadaitar da falaloli na alkur'ani mai girma ina fatawa da shi ko eh. na'am alaikum ma'ana na'am misali wajen ishad zai iya ya eh, zai iya kawo hadisin ma'ana hadisin da yaransa na'am zai iya kamar yadda muke bayani cewa babu laifi a kan haka amma duk da farid na biyu na malamai suna tsanani suna ganin baya dacewa mutum ya yi rawaito riwaya bil ma'ana ah, saboda waɗannan dalilai da sauran dai dalilai da suka tattauna ah, wato suka kawo amma dai rajihi shine yana halatta ɗin sannan amma abin da ake so idan ka kawo ɗin da yare misali za ka kawo hadisi sai kawo wani ɓangaren sa da alfaz ɗan hadisin sai wani ɓangare da larabcin mutum wannan babu laifi amma sai ka yi bayani auka ma kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuma gaba ɗaya mutum yana da raunin larabci to za ka iya kawo ma'ana hadisin da yaranka babu laifi akan haka insha Allah ta'ala na'am ina ga saboda yanayin lokaci ko?